waƙar da kai ba yanzu ba an ce karin magana ce ba yanzu ba eh, azanci ne gaskiya so irin ko za ka yi fada mun abin da nake nufi daga ka daga bakinka Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Abdul ko za mu san sunan babban malami. Sunana Hamisu Breka Dore. Hamisu Breka Dore asalin sunan. Hamisu Sa'id Yusuf. Kai dan wani garin ne? Kano. Kano. Najeriya ba? <laughs> Haka ne Kano Najeriya. Ok a yan tambayoyi zan maka. To Allah ya sa na san. Tambaya ta ta farko da zan maka shi. A cikin ɗaukakar da kake ka samu hmm. wani irin kalubale ka fara tara a rayuwarka kalubalen duka ne yawa kamar wani wanda kake baka iya manta da shi abin da bana manta da su suna da dama amma wanda mutane suka sani shine lokacin da na fara zuwa studio wani ya kalle ni ya ce yanzu waka ta almajirai ma sun fara zuwa suna buga waka eh, wannan kalama ba ta da umar bana iya manta da ita duba da yadda Allah ya maida mu a cikin ɗaukaka gaskiya ne alhamdulillah an tare ni da izgili kuma Allah ya bani sa'a yanzu irin waƙoƙin da kai ko in ce kake wata waka ce ba kan damiya ko wata kake shi da ita eh ba kan damiya ta daban ta mutane duk lokacin da na yi waka ko kuma in ce duk shekaran duniya da aka ga mutane idan na saki waƙoƙi wasu suna zaɓar tasu ni ba ina zaɓar tawa lokacin da na fara album na farko a duniya waƙan da mutane suke so shimfiɗar fuska ni kuma yana son keci lokacin da na zo na sake su jaruma su ne waƙan da nake so a zuciyata a wannan waƙoƙin duka a lokacin na fi son so ne mutane kuma jaruma su karamba. Waƙar da kai ba yanzu ba an ce karin magana ce. Ba yanzu ba? Eh. Eh, azanci ne gaskiya. So irin ko za ka yi faɗa mun. Sai gobe da eh, ta da. Abin da nake nufi abubuwa ne da yanzu idan na zauna zan bude su zan iya kwana a nan wallahi na jawabi amma dai takaitacce shine eh. ba yanzu ba ke yanzu ni ma din ba yanzu ba eh, yanzu ba <laughs> sai dare ya tsara sai goben da ba ta da bikin insha Allah wake um, a cikin mutanen da kake rayuwa da su eh. ko kuma in ce maka waye uban gidanka wanda ba za ka iya kira uban gidan a music gaskiya uban gidana ba a san shi ba ni wanda ya rene ni ko in ce wanda ya rike ni wanda ya koya min waka yaya na da sunan shi Rafi wanda kuma ya rike yana studio na farko wanda nake gani a matsayin shine mai gida na Halif director sunansa ba kowa bane amma dai gaskiya kan manyan industry dai da aka sani gaskiya ban da gida a ciki saboda Hamisu Bureka kowa ya sani Bureka Bureka haka ne so waye babban abokin na da aboki sai dai yan uwa sai dai yan uwa baka da wani aboki sai dai yan uwa gaskiya ban yanzu lokacin abuta ya wuce sai dai yan uwa an an manya da ke duk shi su kashi ko su dinkin tsoron su da suna sauran biyu ni su ne abokai na kuma yan uwa ne mm. kaga lokacin abuta ya wuce sai dai yan uwa ta kai yanzu a cikin mawaka bacin kai mm. waye kake jin daɗin waƙar shi gaskiya ina jin daɗin waƙoƙin mawaka da yawa kamar mutum sosai idan na zaɓa wasu za su ji kamar ba su ji daɗi ba duba da sun san ina sauraron su gaskiya mawaki ko yau ya fito in dai ya iya waka ina iya siyan cd shi in ji idan bai da cd kuma ina iya zuwa youtube ni ma in saurara kamar yadda mutane sai saurara ni ma ina buƙatar nishaɗi gaskiya ina son nishaɗi kaga ba dan nishaɗantar da kaina da kaina ba sai dai na saurara kamar yadda wani zai saurara so sai ah, wani irin godiya za ka yi wa mutanen ka da suke bibiyar ka da kuma wanda suke son ka dukkanin masoya na ina maka fatan alkhairi sannan na godiya Allah ya saka muku da alkhairi babu abin da mutum zai yi wa ɗan adam sama da so gaskiya ni dai a wuri na domin ba biya ake a so ka ba Allah shine yake darasa wa mutum wanda ya so ka abin ka jinjina masa gaskiya ina godiya wa masoyana sannan ina ƙara jinjina ga su gaba Ok, to ni ma ina godiya ga tinkin mai gashi director. <laughs>